Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh barkanmu da dare ina yi kowa da kowa fatan alkhairi da fatan duka mu muna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka amin a wannan yammacin ne na yau litinin Allah ubangiji yi wa darakta Aminu S Bono rasuwa wanda ba a mai jana'izar sa ba sai gobe da safe idan Allah ya kai mu ya yi mutuwa ne da farar daya sakamakon yan uwa da iyalansa sun ce Tabbas Aminu Esco mutumin kirki ne, na san shi tsawon lokaci tun da na san shi ko musu bai taɓa haɗa da shi ba. Mutumina ne ƙwarai da gaske, Aminu na ne mutum ne wanda yake matuƙar ƙaunata, wanda duk wani abu dai da zai shafe ni ko wani aiki ko wani abu na ce Aminu kaza ke so. to Allah ya soya da zai dakacin ƙoƙarin shi ya ga ya tsaya akan wannan abin har ya ga cimma nasara. To ba zan iya manta da irin wannan da yake min ba, fata na tsakanina da shi sai dai addu'a tare da fatan alkhairi ban san kuma da me zan iya saka mishi da wannan da ya nuna mu a cikin wannan gida da ba sakamakon haka ina kira da dukkan wani wanda ya san cewa ya yi mu'amalar kuɗi da shi ko wani bashi ko ya karɓi wani abin shi bai biya ba insha Allahu bi, in dai har bai fi ƙarfina ba na yi alƙawarin insha Allahu rabbi zan sauke mishi nauyi idan so samuna na ne kafin ma a yi jana'izarsa idan so samu na ne kafin ma a yi jana'izar sa in sauke masa duk wani nauyi na bashi da yake kansa matukar bai fi karfi na ba idan ya fi karfi na kuma insha Allah rabbi zai kokari in nemo masa taimako a wajen wanda ya dace sakamakon na san bashi abu ne mai nauyi a kan dukkan mamaci abu ne da ya kamata a ce ma in so samu ne sauke bawa kafin abin ne shi to ina ganin ta wannan hanyar ne kadai zan iya ba da gudunmawa ta ina roƙa masa gafara a duk wajen wani wanda ya san cewar Bono ya taɓa saɓa masa ko ya ɓata masa rai sakamakon dama rayuwa zo mu ne zo mu saɓa ina mai baku haƙuri ina kuma mai roƙa ma Amin S Bono yafiyar a duk wajen wani wanda ya ɓata wa rai yana sani ko baya sani duk wani wanda yake jin sa ko kuma ya kullace shi sakamakon wani abu da girman Allah ku yi haƙuri ku gafarta masa rayuwar ma gaba ki ɗaya ba komai ba ne. gashi nan lafiyar sa kalau amma kuma ya bar mana gidan duniya wanda kuma kowa tana zuwa a gare shi Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya kyautata sa idan ta mu karshen ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani zan saka lambobin waya guda biyu zan saka lambar a um, akwai wanda ake cewa jiboi sannan kuma zan saka lambar Hamza Dogo mutane ne dan san cewa suna da mu'amala na kusanci sosai da gono. to zan saka lambobin wayar su duk wanda ya san cewa yana bin bono bashi ko bono ya ɗauki wani abin shi ko makamancin wannan dai ba a sanin ta ina zai iya ɗaukan bashin wani to sai mutum ya kirawo waɗannan lambobi guda biyu a cikin su ya kira ɗaya domin ba da shaidar yana bin sa bashi domin mu sauke masa nauyi idan Allah ya bamu iko ina fatan Allah ya gafarta masa Allah ubangiji ya kyautata na ƙarshen da fatan kuma 'yan uwa za su gafarta mishi a bisa kurakuran da ya musu walau yana sani walau baya sani Allah ya fi mana kurakuran mu gabaki ɗaya, ya dora mu akan tafarkin madaidaiciya tabbas na ji mutuwar Aminu Esbono saboda kwanaki kaɗan da wuce kwana tara ma muna tare da shi a nan dutse ya zo mana ziyara muna aiki ya zo ya mana kwana biyu kai rayuwa kenan Allah ya gafarta mishi